yayin da ake cika wata guda da kafa dokar ta ɓaci a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa yanzu haka wani batu da ke damun jama'an waɗannan jihohi uku shine na katse layukan sadarwa kuma kullum sako ɗaya mutum kan ji MTM number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. The Airtel number you dialed is switched off, but you can send a mini call for 10 naira to the called party Yanzu haka dai wannan matsala ya sa wasu ketarawa zuwa jihohin da ke makwabta yayin da wasu ma kan ketara zuwa kamaru kamar yadda na gani akan iyakan taraba da adamawa. Yanzu haka ina wannan kauye na Malamja inda jama'a kan yi tururuwa don zuwa buga waya kuma da alamun dai akwai wahala a yanzu gani da wani malami. Sunana tanko buba diga ma an zo ne saboda ina so zan kira wasu yan uwana waɗanda suke wani waje diga wani state can cikin garin mabulin babu to nan din ma mun zo din zai giga shi da tun da zun at least da yanzu na kai kusan wani awa amma abun ya kisan matsala ne babba wanda ba mu kaɗai mutanen adamawa abun gaskiya ya shafa ba ya shafi dukkan another state na najeriya gaskiya don kana da wani dan uwa yana lagos ko abuja yana so zai magana da kai babu hali to ga wata hajja ita ma da alamun kanta ta zo ta buga waya ne eh to na zo ne da in buga waya zuwa ga gurin wasu yara na don samu abin da zan ci a gurin kuma tun na zo nan din ma abun ya gagara don Allah don annabi su taimaka su tausaya wa bayan Allah sunana Ibrahim Bello mai katifa daga ganye daga ganye na tashi na zo wannan gundi eh na zo in waya a gaskiya yanzu rayuwa ta zama abun wahala gaskiya ina kira gaskiya hukumomi su taimaka su kalle mu da idon rahama dan Allah a taimaka wannan abun al'umma suna shan wahala a yayin da wasu kan yi tattaki daga fadar jiha da ma wasu sassan jihar adama min su zo su buga waya su yan wannan kauye wato da alamu suna jin daɗi malama ya suna me kike yanzu ina tuyan doya a mun ji daɗi sosai ana samun kasuwa a muna samun kasuwa sosai wasu da yanzu katsa wasu da katsa layukan yafi shafa matuka su ne wakilan kafofin yada labarai da kan aika da rahotanni sunana Umar dan Kano eh gaskiya fi sabilillahi yanzu ma ni kai na aiki na na jarida rabona ma da in tura labari ina ji kila ya kusa sati ɗaya. wanda ya kamata akalla a kullum in tura labari biyu wannan abu gaskiya ya kamata gwamnati a tsaya a duba shi mun san cewa ana amfani da shi ne wajen kokari a a fitar da bata gari a tsakaninmu amma gaskiya idan ka dubi illolin shi gaskiya dole ya kamata shugaban kasa da sojoji da suke wannan abu a tsaya a duba a sunana Muhammad Ismail a ya shafi aiki na sosai abin da sa saboda dacen mutum yakan yakan yi amfani da waya ya nemi labarai inda suke amma yanzu duk inda sai dai kai ta yawo ka shiga can ka shiga can kana tunanin cewa zaka samu labari wani zuwan kuma ya kasance inda zaka je din ma ba nan labarin yake ba amma idan akwai waya da kan za a bugo maka a ce maka ga abin da yake faruwa ba. tuni da kwararru likitoci da matura da ke wasu ayyuka ko kwangila a jihar adamawa suka fara ficewa sakamakon matsalar sadarwar lamar da ke kare shafan tattalin arziki kamar yadda gwamnan jihar murtala yako ke kokawa yanzu mun san kowa yana cikin kuntata eh, wani wanda hanyar eh, cin abincin sayo an tauye masa an cire masa ba daɗi ga yanzu nan gandu yanzu muna da wani babban university a nan wanda ba kurin najeriya ba duk duniya an san wannan university university american university yawancin malaman kowa ya kama gaban sabar mana Ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ana ci gaba da aiwatar da dokar hana fita na wasu awanni yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu ba tare da musgunawa ko tsangwama ba ibrahim abdulaziz sashin house na amurka daga yola a najeriya